rashin layya sai na rashin ragon sallah eh, eh, ragon layya sai na rashin ɗauke sallah sai na rashin takalman sallah sai na ni har yanzu ban ga babu wanda ya ƙara so wuri na rashin lagon layya sai na rashin tuwa kake sallah sai na kuma bai kamata a ce irina ba hawa ban da kusa rashin layya sai na kuma sannan bayan abin sallah ko guda ba bari yan gwada sa'a ya gani ya gari kalau kalau ya kokari kalau kalau na ji kana magana ai kai wa'an ga maganganu da kaji ina yi su ne hakikanin gaskiya rashin laye sanyi na sannan kuma rashin ragon laye sanyi na sannan kuma rashin ɗinkin sallah sanyi na eh to ni ina so in yi laya sau wasu ne ya samu kayan laya kayan sawa ai ai ka zo wurin to wanga magani da kaka gani muna sai sai ɗari biyar biyar saboda haka zan baka maganin za ka je ka samu wurin da babu kowa ka natsu sai ka shaƙa shi ga hanci kamar ka ja wiwi ka gane sai ka ce sai ka yi haka sai ka ce ragun layya ragun layya haka kawai za ka mai kusur <laughs> ya hito awo so to kaga yanzu kawo ɗari biyar ɗin biyu ta mai gida to kawo kawo za ka je ka samu wuri cif ka gane sai ka shaƙa shi kamar ka shaƙa wiwi ka gane sai ka <laughs> ce ragun layya za ka gane dirim yadda ka san dam zan samu komi a wannan kuwa <laughs> ba matsala za a kai a gursa